Lura da yadda wasu daga cikin mazauna gundumar Torodi da Sai da Makalandi ke korafi a game da dokar taɓacin da aka kafa masu a ƙarshen shekarar da ta gabata, ya sa hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu so tuntuɓar rukunonin al'ummar wannan yanki don samun nasarar wannan mataki mai nasaba da yakin da jamhuriyar Nijar ta kaddamar da 'yan ta'adda a kan iyakokinta da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Shugaban ƙungiyar Transparency International Rashin Torodi Habibu Umaru ya yi min karin bayani ta wayar telefon. Wannan suka harci taron abu na farko dai shine prefe in Torodi a matsayin shi na responsible na farko na jihar Torodi da giftocin da a cikin jihar Torodi da duk wani wani wani responsible da ka ni na FDS da eh, chef de canton in Torodi sun ce mutane suna roƙon mutane da cewa mutane su ba da haɗin kai da gudunmuwa wanga abu shi kawai ne ake tsammani da in an yi shi an samu canji. yake abubuwa me dalilin da ya sa su mutane suke nuna kin amincewa shi wannan mataki na dokar ta ce da aka ɗauka a wuraren da ke da matsalar tsaro. Mutane sun nuna da cewa wannan dokar ta ɓaci in an sa ta cikin jiha. Harkokin eh, jihar kina ragewa ne. Saboda sun mutane bayani da cewa injina ba su yawo cikin da rana ba. saman guduran kawai ne injuna za su yi yawo amma in an diba cikin ƙauyuka kenan ko da rana injuna ba su yawo sannan daga karye goma na dare ta yi hatta da motoci ba su yin zirga-zirgar su za su tsaida ne sai zuwa karye eh, shida na saye. bayanai sun yi nuni da cewa an fara samun fahimta a sakamakon irin waɗannan tararraki na canza yawo a tsakanin mahukunta da talakawa. Gaskiya akwai waɗannan a da kama a yi wanga taro gaskiya suna adawa da wannan doka ta ɓaci amma a yau taron da aka yi saura a cikinsu su yanzu sun gane sun gano ma'anar doka ta ɓaci sai dai eh, ba a rasa dai waɗannan su har yanzu dai ba su ji abun ba. A ƙarshen watan Nuwambar 2018 ne gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Sai da Torodi da ke yankin Tilaberi bayan la'akari da yawaitar hare-haren ta'addancin da ke sanadiyar asarar rayukan kwararen hula har ma da jami'an tsaro matakin da wasu mazaunan wannan karkara ke gunaguni a kansa saboda cewar su barazana ce ga harkokin yau da kullum duba da irin kuma bayan tattalin arzikin da ake fuskanta a wasu garuruwa makwabta biyo bayan kafa dokar ta ɓaci in je su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.